لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ba za su yi imani da wannan Alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad ba, kuma lallai al'adar Allah ta gudana da halaka masu ƙaryata abinda manzanninsu suka zo musu da shi, don haka masu ƙaryata ka su ɗauki darasi.